ƙur'ani ƙur'ani ƙasar nan canji ake nema Allah wallahi ƙur'ani canji ake inda za a samu mutumin kirki mutumin ƙwarai kamar istanbul tsaye eh, ta riga mulki 2023 ƙwar'ani za a ji daɗi a ƙasar nan da ranci da Allah don ni ƙuri'a na 2023 na shirye don ƙwar'ani ina zai tuguwa ina cin ubana wallahi ina cin ubana abin da zai iya dubu idan zai iya zan saya mana to ni kuma fa nawa zan samu ni nawa zan samu in dai ba zai siya aka ba kawai ya damu da kaya na ki dan rage mana samu wani abu kamar yayawa nake wannan magana gaskiya na faɗa maka me na samu zaman magana zan isa da shi ka fa ƙara jijjira mai ba kake da mu zaman magana ka a rage ko sisi a wannan kuɗin amma zan samu na kai dai kawai a bada dubu ɗari biyar ɗin wani kana da kasan kamar don't want that. Naikin, naikin din. Muje kango, muje kango da gobe. Muje muje muje kango. Muje kango. Zauna a nan. Zauna a nan. Zauna a nan. Zauna a ƙasa. Zauna a ƙasa. donc vous kira waya Tu dis quoi Qui ki kira waya ki ce ki ce a À miki dubu ɗaya da ɗari biyar eh kira waya a kawo miki naira dubu ɗaya da ɗari biyar za ki kira koko Hello. Hello. Hello. Yusuf don Allah kana ina kana hmm, wani waje ne don Allah ka zo ka kawo min dubu biyu kaji kai ya zo da 'yan sanda kai ya zo da 'yan sanda ba za ka samu zuwa ba kira wani kira wani Qur'ani in aka zo da 'yan sanda Qur'ani haɗa tawagar 'yan sanda zan yi mu muna da 'yan sanda yan eh, eh, daba Hello Ya Allah kana ina Ba kuka nake yi ba ka zo don Allah eh, da Allah ka zo yanzu wallahi ina cikin damuwa ne don Allah yanzu ka kuka mun da bibiyar su yawwa kawo <laughs> wallah a kawo shi ke sun kaso yauwa dai ce mai kada ya zo da 'yan sanda ko za a kawo dubu biyun ko to kin ga nan murhu ne da da muke wannan kin ga kan makin yake ce muna da zalunci indomi zan dafa miki a sha ruwa a dan qur'ani indomi zan dafa miki in na dafa miki indomi in ji ka kasa ci in cinye ragowa in ji ko yo an kai in ana wannan ba kai da ilu me kawo ka nan ya ka yi wallahi a ce ne zuwa su kudin cefa ne shagowa yi kuma hanyar yanzu ga dawo ba tuwa wace maka ina nan eh yanzu da ya ce kana nan inda kuke shan wiwi <laughs> nana dan ilu me kawo ki nan wannan mutumin ne Yake na bas dina. Baba na ne ba. Inna lillahi wa inna yi raji'un. What? Ku na subscribe domin samun sababbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu. Suwaye! Eh. Mazaje ne!